Na dubu biyu da ashirin da shida sabuwar shekara kuma shi ne darasi na 158 a cikin karatun sunani turmizi na al'imamu abu isa al-imam tirmidhi rahimahullah muna cikin kitabul janaiz an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi na ashirin kenan da ɗaya zamu mu tashi babu ma ja a fi ɗa'ami yusna'u da ahalin mayyiti babin irin abin da ya zo game da yin abinci fi wanda za a aikata wanda za a sana'anta wato abincin da za a yi wa ahalin mai mayyiti ahalin gidan da aka yi mutuwa abin nufi a nan gidan da aka yi mutuwa za su shagaltu da jimami da shirya mamaci ba za su shagaltu da yin abinci ba mata da suke shiga cikin babu damar shiga cikin a rana abinda ya dame su ganin mutuwar mai gida ko wani babba a gidan ko wani kaza ko wani kaza musamman mai gidan me ya kamata shine a yi abinci daga wasu gidaje ko daga wasu 'yan uwa a aika wannan gida su a ciyar da su watakila wanda suka je kunta ma gidan sa iya samun su wani abu wannan shine abin da wannan babi ke nuna wa in haka ne kuwa kenan ba daidai ba ne a zaman makoki ma da muke al'adance a ce gidan mutuwan ne za a yi ta fito da abinci amma alhamdulillah ko mu muna yara mun tarar da iyayenmu muna yin wannan al'ada idan da aka yi mutuwa da ba za a yi ta aikar mu kai abinci gidan mutuwa wani al'ada ce mai kyau kuma zaman makoki wasu suna ganin ma yana daga cikin na'ayu sai dai idan wasu malamai na so an mutum yana da jama'a da yawa kuma za a yi ta neman shi babu laifi ya zauna saboda nemansa da za a yi nan na gaya mana cewa kasashen larabawa su suna da dabara ajiye lokacin ta ajiye suke kamar awa biyu kullum ga sai tara zuwa sha ɗaya za a tashi shi kenan mai gida zai zauna tara zuwa sha ɗaya sai ta farkocinsa sai kuma gobe ba ka samu dama ba wanda ya zo yaushe haka za a ce zaman sa ya tara zuwa sha ɗaya shi kenan fala ita zama ta wace to ah. a yi ta zama ba ka ga wannan shiri ne kai zan to ka san lokacin sai ka je ka yi ka tafi shi ma ya tafi harkokinsa kowa an mutasar da shi wannan babu laifi insha Allah hadisi ya zo daga Ahmad ibn Mani Khalid na Hujr gaba ɗaya suka ce haddasa na ibn Uyayna سفيان بن عيينة لقى جعفر بن خالد لقى بابا بابنسا فاتو خالد أنا عبد الله بن جعفر لقى عبد الله بن جعفر فاتو إيريك شن أهل البيت جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر نعي جعفري yayin da labarin mutuwar mahaifinmu jafar ta zo domin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari ya fito daga gida da safe karfe tara na safe ko goma ko makamancin haka sai yi wa kowa magana ba mutane suka zuba ido mai ke faruwa annabi ya wuce masallaci aka bi shi kawai ya hau kan mimbari ya ce aka ta. عبد الله بن رواحة عزيد بن هارثة فقتل ثم أخذها ابن رواحة فقتل ثم أخذها جعفر فقتل ثم أخذها سيف من سيوت الله يتبع زيد بن هارثة باوة سكينة ya rike tuta a lokacin gazuwatun yaƙi ne da aka yi tsakanin mutanen sham da musulmi lokacin sham tana ƙarƙashin rumawa mutanen rum suka kawo musu gudunmuwa ba musulmi ba sani ba rum kuma ita ce ƙasa mafi girma kamar amerika a da a duniya to mutanen sham da su ake yi da wata ƙabila da ake kira hasasina annabi ya aika da ɗan aike zai je wani ƙasa daga cikin masun masinjojin da yake turawa sai wannan kabila suka tare suka kashe shi haka kawai kuma ya gaya musu shi masun ne ko ba ma gurinsa aka yake shi ba kuma a ka'ida ta duniya a wancan lokaci har zuwa yau ba a kashe masinja duk inda aka tura ɗan sako, ko da wani irin sako ya taho ba a kashe shi kuma ko da a shari'a ya zo an zo ne an ce in zo in zazzage ku ya ɗaɗɗora a shari'a za ta je ka ya kai ka isar ka gama saboda ƙa'ida ce ta duniya ta diplomasiya ba a kashe masinja a su ba su aka aika ba da suka kashe wannan masinjan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji haushi sosai ya ce wallahi sai ya ɗau kwanta da ka sai ya tura da jafar yace idan an kashe shi kamar annabi ya sani ta bakin bahaushe ya faɗa a bakin mala'iku yace in an kashe shi abin na rawaha ga abdullahi ibn rawaha idan an kashe shi ja'far ibn abi talib ya zama komanda ga mutum uku dukka sai da aka ce su saboda bala'in yaƙi amma fa bayan ubulu bala'an hasara bayan sun yi abin da suka yi ba wai ta ruwan sanyi ba don in ka ga an kashe jagorar kwamandan musulmi to kura ta kai bango to da ka sun yi abin da suka yi sun kashe al ma ainihin kafirai to da ka suka kawo suka kawo mayaka na fitar hankali daga rum suka kawo musu gudunmuwa ga kayan fada ga ƙwararru ga komai musulmi suka iyayensu jafar ko da aka zo kansa sai da aka da masa hannaye gaba ɗaya yadda aka bai bari tutar annabi ta je ƙasar ya riƙe ta a hasa ta jini masu ba wallahi sai da aka sai da aka tunna sai ta daga nan Khalid ya karba yace shi ne jagora shi ya naɗa kansa da kansa annabi yace min gairi imratin ba naɗa shi aka yi ba gani ya cancanta wannan fajanta ne kuma dama farisu min furtan al-arab ya kware ya iya kuma a lokacin annabi ya kira shi da suna saifun min suyufillah kuma sunan bai bayyana hakikanin ma sai bayan rasuwar annabi takwabi ne daga takwabin Allah zarare saifun min suyufillah masalus daga nan sai aka samu ci gaba ci gaban da aka samu shine shi yana da fahimta da kwarewa a yaki adadin musulmi ba su da yawa sannan annabi sallama bai san abin da ke faruwa game da kafiran da suka kawo gudunmuwa ba ballantana ya tsaro musu mayaka shi kuma da ya ga alamun cewa yaƙin ana ta yaƙi karewa sai wata dabara ya ce abin da ake bukata ne a tseratar da rayukan musulmi mutum da ya ƙware ya iya sai ya canja position shi kotu ne dama ba sai ya canja position aka dakatar da yakin suka an ja da baya ya canja position wayancan suka koma can dama suka koma can na gaba suka koma bayan sai wa'annan kafirai suka fahimci kamar an kawo taimako ne daga madina to abu na farko da ya sa musu razumi kenan abu na biyu kuma sai gaya musulmi ya ce kar mu shiga yakin mu rika ja da baya mu rika ja da baya ba za su biyo mu ba har mu tsira da musulmi ba a matsayin mun gudu ba rayukan musulmi su tafi mu koma gidan haka da haka ya janye daga filin yaƙi suna zaton wasan baya yake yi domin ya sace dawowa sai suka neme su suka rasa ko da haka suka dawo gida annabi ya jinjina masa abin da ya cewa hakan daidai ne. daga je a kashe musulmi da yawa gwara da ya janye ɗin ya dawo gida to alayya ta hal ranar da aka kashe sun annabi yake ba da labari a kan mimbari madina ba su sani ba ta hanyar wahayi ya samu labari Wace aka ga yana hawaye alaihi salatu a kan mimbari sai aka tabbatar an kashe waɗannan kwamandodi na kuma daga baya ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya sake haɗa rindina ƙarƙashin usama ibn zaidi ɗan zaidi bin harisa nan ya ce ya je mu'uta ya sake karɓo fansar mahaifinsa ya yi shiri zai fita sai annabi ya kwanta ba lafiya har ya bar duniya ba ta tafi wannan jama'a suka ce to mu saurara annabi ya samu sauƙi. annabi ya rasu abubakar na hawa ya abin da zai fara yi kenan ce wallahi a aba asanna jaysha usama aka ba shawara a'a yace a'a ko sama da ƙasa za ta haɗe yace inda annabi ya tsaya yace wallahi anan zan ɗora daga baya kuma ya aika kuma aika wanda ya tayi tasiri sosai da ana tunanin mafi yawancin larabawa sun yi rudda an yi kaza aka ga kuma a daidai lokacin ya aika da rindina aka ce to lallai mutanen nan da sauran ƙarfin to ranar da Jafar ya rasu labarin mutuwarsa ta zo mana da abdullahi ibn ja'far sai annabi ya ce isna'u li ali ja'far ta'ama yake gaya wa sauran matayensa da sauran yan uwa ku je ku yi abinci wa mutanen gidan ja'far faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagaltar da su ba za su iya abinci ba ya zo shine mutuwar ja'far har annabi ya sa aka kirawo yaran ya sa aka yi musu aski ya sa suka yi wanka suka shafa mai ya canza musu yanayi don su ji ƙarfin jikin alaihi salatu wassalam ala abu isa ala hadithun hasan wannan hadisi ne mai darajar hasan na ba ba'd ahli ilmi wasu malamai suna ganin hibbu an yi wajaha ila ahli mayyiti shay'un Ana ganin abu ne mustahabi duka fuskantar wa gidan mamata wani abu li shagulihim bil musiba saboda shagaltuwar da suka yi da wannan musiba a duka kai musu wasu abubuwa na abinci huwa qaulin shafi'i ne ra'ayin shafi'i ala abu isa wa jafar ibn khalid wancan jafar ibn khalid na wanda sufyan ibn uyayna ya ruwaya a gurin shi wa ibn sara sunansa ibn sahara wa huwa thiqa thiqa ne rawa anhu ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Jurayj yayi riwaya daga wajensa Abdul Bin ibn yana daga cikin ɗan hadisi Imam Malik wanda yayi tafsirin al izin ibn 60 da isnadin ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin ruwayoyi da ya samu na tafsiri a daidai lokacin Maliku yana muwadda a Madina shi kuma yana maka yana tafsiri sauran malamai irin sa auza'i irin sa abdullahi dan mubarak irin sa hussein mutanen wasu dan kowa yana rubuta rubuta a daidai lokaci a madina imam ali yana yi a wannan mai tsira abu ishaqa shi ma yana tsira dai al-maghazi na ibn ishaq al-madani to a lokaci guda suka yi wannan rubuce-rubuce a shekara ɗaya. قال Isa, عيسى هذا حديث حسن نعم من رواه ابن جريج باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشكل الجيوب عند المصيبة باب da yazo game da an yi hani game da marun kudu kunci ko wato mutum ya rika dukan kuncinsa yana dukan kansa wa shakil biyu yana tsagari rigunansa jiyo jaiba na ta daukar jaiba riga ko doguwar riga ko wannan da kake sawa sannan zai ya daukar aljihu jaibu ya tsaga aljihu da tsaga riga saboda musiba wannan jahiliya ce inda musiba wai saboda musiba ta samu wannan da an yi hannu حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الايامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا بايا تكمو بايا دقتكم ما سبن شريرم ما سبن تارم man shakkal jiruba mutumin da ke tsaga riguna ko aljihar rigarsa wa darabal hududa yana marin kumatinsa wa da'a bi da'awatil jahiliya yake ta da'awa da na shiga uku na lalata irin da'awar jahiliya ala bu isa za hadisin hassanin sashi babu ma ja a fi karahiyatin nauf Babu da ya zo game da haramcin nauku domin karahiya ma na shi muka cin haram a mafi yawancin harshen magabata annahu daga niyaha wasu na ce annabi nuhu daga nin ya samu sunan shi ko saboda mutum ne mai yawan kuka mai yawan zubar da hawaye da ubangiji Nauhu, niyaha tururuwa tihu da ɗaga murya wajen kuka saboda musifa wannan haramun ne حدثنا أحمد بن مني حدثنا قران بن تمام الأسدي ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي an ali bin rabi'at al-asadi qala yace mata rajul min wani mutum daga cikin mutanen Madina Allah ya masa rasuwa ana ce mishi qaraba ibn ka'ab wato faniha alaihi Za aka rika kururuwa a kansa ana kuka faja al-mughira ibn shu'ba daga sahabi al-mughira ibn shu'ba fasa'idal mimbara sai hau kan mimbari ya fara khutba wa hamidallah wa asna alai ya yabo ga Allah ya ce ma balun naushi fil islam me ya janyo kuma a bayan ana cikin musulunci an bar jahiliya amma ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni fa na ji annabi yana cewa man niha alaihi duk wanda ake masa kururuwan mutuwa uzziba bima ni alai za a yi masa azaba saboda kururuwar da ake mishi duk da cewa ba mu zo mu ji maganganu na asai da aisha game da tasa fahimtar da sauran fahimtar wasu sahabbai akan kukan mutuwa shin da gaske zai samu mamaci ko ko a'a akwai abin da annabi ke nufi a fahimtar Aisha ko ko waccan aya la ta zurwa fi rasu wizar ukhra za ta yi aiki wa fil babi an umar wa ali wa abi musa wa kais ibn asim wa abi huraira wa junada ibn malik wa anas umma atiya wa samra wa abi malik al ashari duk sun rawaito maka mantun wannan قال أبو عيسى حديث المجيرة حديث قريب حسن صحيح حديث ne da yazo ta hanya daya kuma حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة ابن مرسد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي akwai wasu abubuwa guda hudu da suke faruwa yanzu a cikin al'ummata min amril jahiliya suna daga al'amarin jahiliya kafin zuwan musulunci ya lam yada'ahunna nasu mutane sun ki barin wato da wahala su bari anniyaha kuka mai sauti hurura a tsanitul ahsar suka game da autar ruwa ko ahsab din ma'anar su daya atba'anu fil ansab atba'anu fil su sukan mutum game da dangantakarsa wato a taba mutuncin mutum game da danginsa ko jininsa ko relationship dinsa ma'anar wannan shi shine laisal fata man yaqulu na abi innan fata man ya ƙolo ha a musulunci mai ka aikata waye kai mai kake yi na biyayyar Allah shine abun kallo me kake yi na saban Allah shine abun kallo ba gidanku ba ba zuriyarku ba ba sana'ar gidanku ba ba kaza ba wani ya zo yana kanka da ai dan suwane ne ai dan garin suwane ne ai dan unguwar su wane ne ai dama gidansu kaza wannan ba daidai ba ne kawai kalle ni ni waye ne me nake kai akan shari'a nake akan daidai nake shine abin da za ka yi la'akari da shi amma a taba wani dangi na ko ni bai rabi ne ko ni ba fulata ne ko ni ba barbare ne ko ni ba haushe ne ko ni nyamuri ne asali na wannan jahiliyya ce in mutum kage yana faɗin wannan to babu shakka akwai wata baƙayar jahiliya a tare da shi haka ma fahimci rayuwa ko kuma ai ba ne ba ɗan garin nan ba ne mutane suna da wannan aƙidar ai ba kowa ma baƙo ne a duniya kowa baƙo ne amma ka zo da mutane alkhairi ko shirya ko na ba rika ai ba kun ba ko na abu na hasada ko na abu na kaza mutum ya zo ko Allah ya masa arziki a gari ko abuwa sai ai ba kun ko malami ne ko wani abu ya zo da dawa sai ai ba kun dan gane ni wannan bishir ne ko da haka me zo da shi duniya gaba sai dai kowa ba kun ba alfahari da gari in aka tira alfahari da gari akwai wanda da yawa sun fi ka asalin gari mai kyau haka in dangantaka ne Ba haka sana'a a ce ba aibata ka da sana'ar gidanku ko shi ɗan za ne ko za ne wannan duk shirme ne da ka a kalle shi shi a karan kansa wannan mutane suna yi sun ki su bari Wal'aduwa sai kuma da'awar adwa wato infection da'awar adwa wato ciwo yi tsalle ya koma kan wani wannan ma jahiliya annabi ya ce la adwa wa la tiyara wa asdaquha alfa'lu atarwa la adwa wa la tiyara wa la hama wa la safar wa la buma ce ba adwa ba wani ciwo da yake tsalle ya koma kan wani haka kawai shine ma'anar aduwa amma da muka ce infection wannan zai iya yiwa a likitance a samu infection ta hanyar ko gogayya da marar lafiya sababin da zai janyo ka ɗauki cuta za a iya samu ta hanyar gogayya da shi mu'amala da shi kamar da ake samun irin su HIV din nan ko sikila ko wani abu idan an yi mu'amala ko a ɗauki wani ciwo na tari daga wani saboda an kwanta shimfiɗa ɗaya da shi ana shaƙan numfashin juna da shi misali ko kuma ta hanyar da likitoci suke bincike ana iya ɗaukar ciwon hanta ko ta hanyar kofi ko cokali ko wani abu ko ta hanyar jini duk wannan sababi ne ya janyo za a samu ba irin wannan addu'a din annabi yake nufi na fata mun gane amma ba a yi mu'amala ba ba a yi gogayya ba haka kawai daga ganinka sai ciwon ka ya tsalle ya dawo kaina to su zamanin jahiliya sai suka ɗauki irin wannan infection ta haka yake zuwa annabi ya ce a ƙarya ne babu addu'a to shi ne har aka ce to amma zala mun ga mu in suka haɗu da mai lafiya da mara lafiya suka haɗu sai mu ga wani ya kamu sai ce shi na farkon wa yake kuwa ya sa masa na fata mun gane to na ma sun faɗi cewa gogayya ce tarayya ce samu tarayya kamar da yau kowa shaida ne ko ta hanyar mu'amalar aure ko na abu akan yi ɗaukar wasu cututtuka to shi sa ake ma gwaji ake kaza bisa shawarar likitoci to sai ta la adwa wal adwa ajaraba ba'irun ta ajaraba miyata ba'irin ajaraba ba'irun wani raƙumi ajaraba ya samu ciwon wato jarab na ya samu wani ciwo ne na ƙishirwa da ramewa fa a taba irin. sai ya harbi wasu raƙuma guda ɗari sai ce man jaraban ba'iran awwal to shi na farkon wa ya harbe shi na fata an gani wanda ka yana so ya nuna musu dai ciwo kaddara ce daga Allah amma duk da haka bincike na likitoci mun ji abin da suka ce a iya ɗauka ta hanyar gogayya abinda annabi yake korewa kawai haka kawai ta faru sannan wal anwa wannan shine na ukun kenan sai kuma wal anwa'u annau'u anwa'u nau'u wani nau'i ne ba ana nufin nau'i na hamza ba anwa a nau'u din na'am wani nau'i ne ko wani wata tauraro ne daga cikin taurari tauraron ana ce mushi nau'u jam'in su anwa'u taurari ne da suke fitowa a wani lokaci zuwa lokaci ba ko da yaushe suke fitowa ba idan aka ga sun fito alamu ne da ke nuna wata ruwa ya kama watan damuna kamar a ce da ake fada al'adance a ce ya kama za a yi ta ruwa a su ma sai laraba suke canfawa sai sun gari ya waye an yi ruwa sai su ce mu irna bi nau'i kaza an mana ruwa ne saboda tauraro kaza ya tsaya sai annabi ya ce wannan jahiliya ce ku ce kawai mu irna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi mana ruwa ne saboda falal Allah da rahamarsa amma ba don tauraro kaza ba saboda ba August ne yake ruwa ba ruwan Allah ne ya dace yakan zo daidai da watan August da aka kada wani ya rika ta August ya kama ba mamaki wannan kuskure ne ko ba haka bane hasali ma August ba shi daga cikin littafin musulunci kawai lokaci ne ya dace zai iya gaba zai iya baya to wannan na daga cikin al'amuran jahiliya mutsirna bi nau'i kaza wa kaza قال Isa, إيسى هذا حديث babu ma da fi karahiyatul buka ala al mayyit babu da yabo to da ba a yin kuka ga mamaci karahiyatul buka ala al mayyit haddathana abdullah ibn abi ziyad qala haddathana yaqub ibn ibrahim ibn sa'd qala haddathana abi an salih ibn kaysan an az an salih ibn abdullah an abihi daga baban abdullah qala qala umar ibn al-khattab inna umar ma hi fi nahiyati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce almayyitu mamati yu'azzabu ane mishi azaba bi buka'i ahlihi alaihi saboda kukan iyalansa da suke yi a kansa waɗannan hadisai na sa Abdullahi dan Umar su suna fahimta sa a zahirin sai da annabi ya faɗa ita kuma Aisha abin da yasa take ganin ba haka ake nufi ba tana duba asalin wani abu da ya faru ta ga wani bai yahudi ya mutu ko ba yahudi ya ta mutu annabi ya ga ana ta rusa kuka ya ce lalle mamacin nan ane masa azaba saboda kukan ma da wa'annan suke musu sai take zaton maganar iya akan yahudawa ta tsaya wato iya akan waɗanda ba musulmi ba ta tsaya amma ba ta shafi musulmi ba duk da dai kuka da kururuwan babu kyau annabi ya hana amma kana ganin wala ta jiru wa ziratu wai zira ukura laifin wani ba zai shafi wani amma wasu malamai suna so a'a aisha akan gaskiya take sa abdullahi dan umar ma akan gaskiya take ane wa mutum azaba in ane masa kukan mutuwa idan ya san za a yi masa bai hana ba idan ya yi wasiya da a yi masa game da jahiliya suke a zamanin jahiliya suna wasiya daga cikin wasiya a yi mun kuka da yawa don Allah idan na mutu saboda da san yana da gata har wasiya yake yi sai idan ya yi wannan wasiya za su iya shafarsa sannan idan ya san za a yi masa kuka bisa al'adar gidan da ya ƙoƙari ya hana ce don Allah ina musu kar ku yi kuka in ya hana su suka ce ya kuɓuta sannan kuka imam Ali ya rawaito a cikin wasa? a iya yin kuka kafin rage halinsa a da mutum yake kan gaba ko yake ƙoƙarin zai mutu a iya yin kuka shi ma hawaye banda sauti amma idan Allah ya sa rai ya fita sai sosai a kan na fata mun gane kace domin annabi yayi hawaye akan ɗansa Ibrahim sannan da yawa daga cikin magabata sun yi وفي الباب عن ابن عمر وإمران بن حسين قال أبو إيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره كم من أهل العلم البكاء على الميت wasu mutane daga cikin malamai sun kara ko sun haramta kuka ga mamaci alu suka ce almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alai mamaci ane masa azaba saboda kukan da iyalansa suke masa wa za a bu ila hadal hadis kai tsaye sun tafi ga wannan ra'ayin hadisi wa qala ibn mubarak abdullahi dan mubarak yace arju in kana yanhahu fi hayatihi ni ina fatan matukar insha Allah yana hana su sanda yake da rai Allah ya kuna alaihi shay min zalika shay ya zanto ba ruwansa ba abin da zai shafe shi حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري موسى أن أبو موسى الأشعري أخبره يبال الأباري عن أبيه لجماعة سنسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي ما من ميت يموت ka wani mamaci da zai rasu babu wani mamaci kaga wannan na kira ya a fi yaƙin na fai duk wani mamaci idan ya mutu faya komo ba ce he sai masu kokansa su miƙe su kai na fata an gane mai masa kuka yana mikewa yana cewa wa da bala wa sayida auna hau zalika wa da wato kalma da ke nuna ya shiga uku na ya girman wane da ya rasu ya shugabawa ne ko dai makamantin wannan illa wuke bihi malaka ne sai an wakilta waɗansu mala'iku guda biyu a cikin ƙabarin mamacin yalhazanihi suna dungurinsa suna cewa a haka ba kunta haka kake ɗin kamar yadda ake faɗa haka ɗin kake to shi sa ake ganin dai kukan da irin maganganun da ba su dace ba bai kamata ba qala abu isa hada hadithun hasanun gari babu ma ja'a fi rufsa babin da yazo an yi rangwame fil bukai al mayyit wajen kuka ga mamaci wato a wani yanayi حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال almayyitu yu'addabu bi bukai ahlihi alayhi nabi yace ma mace ne mishi azaba saboda kukan iyalansa da suke mishi qala aisha aisha da ta Abdullahi dan Umar ya faɗa haka sai ta yarhamuhullah Allah ya ji ta Abdullahi dan Umar lam yakadi ba ƙarya yayi ba walakinnahu wahima kawai da yayi kuskure ne yayi wahani yayi mistake إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إنما النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa haka ne ga wani mutum da ya mutu ba yahudi cewa innal mayyata innal layu azab, ba mutum nan wallahi an nemi shi azaba wa inna ahlahu la bukuna alai? kuma ga iyalansa suna ta kuka a kansa amma azaba yake sha sai ta yadda ta fahimci abin kenan qala wa fil babi an ibn abbas wa qarada ابن كعب وابي هريره وابن مسعود واسامه بن زيد قال ابو عيسى الترمذي حديث عائشه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشه ان رويته باتهن ba daga عائشه din وقد ذهب اهل العلم الى هذا وسمع لم تنتفع akan haka وتأول هذه الآية فتفسر وأن آية سوى ولا تزر وازرة وزر أخرى ليكم ونفضاء لو كان ليكم ونفضاء وهو قول الشافعي شين رأي الشافعي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال جابر يتي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف النبي يعرقه عن عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم يتفج في جدا أنت إبراهيم يكي إبراهيم وانا يارو A fawajadahu yazudu bi nafsihi ay yahtadir sai ya same shi yazudu bi nafsihi yana kokarin gargara zai fita da ransa Ya bi nafsihi bi ma'ana yahtadir yaron yana kokarin fitar rai fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa wada'ahu fi shidrihi annabi ya karbe shi ya ɗaura shi a cinyarsa habaka sai annabi ya kuka hawaye na zuban a qala lahu abdurrahman sai abdurrahman ibn auf yace a tabaki ya kai ma kana kuka awalam takun haita anil buka ba kai ne kai hani kace a daina kuka ba wala cin na haito an sautai Ya ce a'a abinda na hana murya biyu ahmakai ne wawayen murya dolayen muryoyi guda biyu fadirai ne fadirai marasa kyau sautin inda musiba sauti lokacin musiba khamshu wuzuhin ana yakutar fuska wa shakku juyudin ana tsaga riguna cewa rannati shaitan sai kuma rannati shaitan shine ringin ringin na shaitan wato karar sauti na shaitan bi ma'ana kada kada da riri da sautin shaitan wannan duka na hana son da annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi kalamun aksaru min haba a cikin hadisi dai akwai maganganu da aka yi tsayawa sama da wannan ala abu isa hadha hadithun hasan ala haddathana qutayba an maliki ala wa haddathana ishaq bin musa ala haddathana ma'an ala haddathana maliku عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أمرته أنها أخبرته أنها سمعت عائشة amratu Binta abdurrahman ta ja sai da aisha wa zikira laha an gaya mata labarin cewa annabin umar abdullahi dan umar kana ya kulu cewa yana cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy alai mamaci an yi mishi azaba saboda kukan mai rai da yake masa a kansa qalat aisha aisha tace gafara Allah li abi abdurrahman Allah ya gafarta wa abu abdurrahman shine wato abdullahi ibn umar amma innahu lam yakdi sai dai ba kariya yayi ba abin da ya fada faɗa nahu nasiya aw akhta haddawa yayi ko kuma kuskure yayi inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin yubka alaiha annabi ya wuce wata yahudiya ne ta rasu ane mata kuka fa qala sai innahum la yabkuna alaiha kun gansu suna ta kuka akanta wa innaha la tu'azzabu fi qabriha ita kuma ana ce mata azaba a cikin kabarinta قال أبو عيسى هذا حديث صحيح باب ما جاء في المشي أمام الجنازة باب اللي يزوج مدى إيه؟ وقت إيه؟ إيه؟ كان هذا طيب فأتانا إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا